بالله من alaikum ورحمة الله barka da zaki haɗo mu a wannan masallaci mai albarka masjidu ta sahil aqida ruwan dikwalo ko sanan birnin mai rukuni a yayin da muke gabatar da tafsirinmu na wata ramadan na shekara ainihin 1440 wanda ya yi daidai da ainihin ramadan <clears throat> ɗin yau hudu ko eh, yau yinin hudu ne na ainihin shekara 1440 wanda ya yi daidai da ainihin shekara 2019 yau kwanan wata tara ga watan biyar kenan a nan miladiyya yau malam zai sake maimaita mana laisa alaika hudahum walakin haji mai ya sha, kafin wannan ga tambayan wani bawan Allah yake cewa malam mai da me ya kamata na yi don na yi kwana kwanciyar kabari lafiya na farko dai mutumin da yake bukatan ya yi kwanciyar kabari lafiya yana bukatan a ce dai ya zanto musulmin tukunna da in kai ba musulmi ba to ba maganan kwanciyar kabari lafiya annahu yu'aduna alaiha ghuduwan wa ashiyan wa yawma wa yawma taqumu sa'a da ta alafi auna fir'auna ashadda azab yana daga cikin abubatarwa mutum ainihin azaban kabari ya zanto shi ba musulmi ba bane wannan kenan abu na biyu kuma ya zanto bayan ya zanto mumini yana imani da Allah yana mai imani da mazu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan ya zanto yana koyi da sunan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan yana aiki da dukkanin abubuwan da Qur'ani ya kanta ya zanto yana aiki da wannan ya zanto yana da sarki eh, da sauransu kuma ya zanto kada ya zanto mutum ne da yake annamimanci da sauransu don annabi ya ga wani kabari guda biyu ya ce ina wa yi azzaba ni ba ma azzaba ni fi kabiru hakan musu adaba amma ba akan wani abu babba ne. saboda ɗayansu don gulma ne kus kus ya dauki magana daga nan ya kai nan ya haɗa wayan nan faɗa ya yi wayancin ɗaya kuma ko ya zanto in yana fusari baya boye al'awansa ko kuma baya sarki mai kyau saboda waɗannan dalilan duk sukan jawo wa mutum azaban kabari kuma ayoyi da suna nan sun tabbata a jisan masu sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk sun tabbatar da ainihin tabbatuwan azaban kabari saboda haka to sai ya kiyaye duk abin da aka hana kana na matsayin ka na musulmi mai aiki da qur'ani mai aiki da sunna mai kwatanta dukkanin abin da aka umarce shi kuma galibi yakan nisanci abubuwan da aka hane shi to insha Allah dalilin wannan zaka ga cewa cikin kabarin ma insha Allah zai samu ya huta an gane wannan kaga cewa wai kabarin nan ina ma inda za a zo a yi wa mutum azaba ina a bacci ma aka yi ma azaba kana ihu da guminka ka taji kuma baka ja da wannan ba a cikin bacci yau sau nawa ka sha wahala a cikin bacci me yasa baka ja da wannan ba an gane shi ya sa ai baka ga mutanen fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mimma khati'atihim ko fa udkhiluna wannan fa'un littaqib ne aka dilmiyar da su fa'udukhilu kuma nan take aka shigar da su a dilmiyar da mutum a cikin uwa kuma a nan take wannan cikin ruwan ya zantowa mutum wuta shi ne fa'udukhilu na kaga fa'ul littakai abin da yake nufi kenan sannan kuma a nan yake cewa malam maye hukuncin yin azumi goma kafin layya eh, wannan akwai hadisin mazu sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun tabbata hadisai wasu cikin musulmi imam ahmad ya wato da sauransu cewa kwanaki goman nan na zulhijja wa'annan kwanaki guda goma su ne afdalu ayyamin duniya alal itlaq duk kwanakin duniya babu kwanaki masu tsada kama kwanaki goma na zulhijja kafin layyan nan sun mafi goma karshe na wata ramadan shi ramadan in wata ne ba watan da ya kai wata ramadan sannan in ana maganan da ba daren da ya kai lailatul qadr amma in ana maganan kwana kwanaki da basu kai wata ba to babu wa'annan kamar kwanaki guda goma na. ma min ayyamin annabi ya ce babu wasu kwanaki al'amalu salihihin na habbu ila Allah min hadhihi mutum ya aikata aikin alheri wanda Allah ya fi so fiye da waɗannan kwanaki guda goma nan fiye da waɗannan kwanaki guda goma nan saboda haka riwaya na imam Ahmad fa aksi rufe hinna min tasbihi, wata kibiri wata ku yawai ta da tasbihi da la ilaha illallah a cikin waɗannan kwanaki kwanakin sun yi magana ne akan aikin al'amalu salih ba a ci azumi ba sai dai shin za ka iya koya azumi a cikin al'amalin sale ne ba yi za ka koya azumi ba to shi ya za za ka ga cewa wasu malaman suka ce to in ma da za ka samu dama ka sake yin azumi amma fa ka sani hadisin ba wai ya ce ku zo ku azinci kwanaki guda goma nan ba kaga bayan azumin akwai sadaka da 'yan sadakan da ake yi a cikin watan ramadan da mutane suna da wayo dama. za su sake maimaita kwatankwacin wannan ko fiye da ma wannan a cikin waɗannan kwanaki guda goma kaga ana bukatan ka yi tasbihi ka yi takbir halili sada zumunci wane ne da abinda ake cewa aikin alheri da ka yawaita a cikin waɗannan kwanaki goma mutumin da ya yi azumi shi ma na amal swale ne ba wanda zai ja da shi duk da cewa hadisin bai ci azumi ba ya ci aiki al'amal swale aka ce wayannan shine ya a takaice kenan bayanin da wannan bawan Allah dan yayi mallan zai maimaita mana laisa ka guda أعوذ a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ليس alayka hudahum walakin إن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار النهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laisa laika hudahu ba a kanka yake ba shiryar da su walakin Allah sai dai Allah ya hadi man ya sha shi kan shi da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin duk wani abin da za ku ciyar na daga alheri fali anfusikum domin kanku ne kuke ciyarwa wa ma tunfiquna ba fa abin da za ku ciyar face illa btiga a waje illa sai dan neman yardan Allah wa ma tunfiqu min khairin duk wani abin da za ku ciyar na daga alheri yuwaffa ilaikum za a cika ta muku ladan ku a baku wa antum alhali kula tuzlamuna ku ba abin zalunta ba ne. ku sanya waɗannan sadakan da ake nan lil fuqara'i ga talakawa allazina wadanda uksiyo aka katange su an katange su fi sabilillahi saboda ɗaukaka kalmar Allah la yastati'una darban fil ard ba za su iya tafiya a ban ba tafiye tafiye ba za su iya ba ba su da wannan dama an kewaye su ya sabu humul jahilu wanda yake bai san halinsu ba jahili gare su zai zace su ne ya a mawadata minar ta'affuf saboda ainihin kama kansu da suke yi Ta ta'arifuhum Allah ya ce za ka san su bisimahum da alamomin su la yasaluna nasa ba sa mawakon mutane ilhafan tambaya ta naci wa ma tun fi komin hayan duk abinda za ku ciyar na daga alheri fa inna Allah bihi alim Allah masani ne ga wannan abin da za ku ciyar allazina wadanda yunfikuna sukan ciyar da dukiyarsu dukiyansu dukiyarsu billaili a cikin dare wannan ayi da yini an aboye wa alaniyatin kuma a fili a bayyane kenan falahum ajruhum ladan zai tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu wani khawfi tattare na jinsu wala ya yahzanun babu wani kunci ko damuwa tattare da su inji Allah wannan aya anan Allah subhanahu wataala ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wasu sun nuna cewa aya tana bayani ne dangane da lokacin da sahabbai suka samu kunci za mu ciyar da dukiyanmu ayoyi sun yi ta magana a kan ciyaswa Ta yanzu ciyar wannan yaya za mu yi za mu ciyar da dukiyarmu ga waɗanda suke ba musulmai ba wasu ahalul kitabi da waɗanda suke ba musulmai ba har yanzu mu ciyar da su dukiyarmu shi ne a nan sai allah ya ci ai laisa alaika hudahun shiryar da su ba gare ka yake ba ba hannunka ba ne walakin allah ya hadi man ya sha sai dai allah shi ne yake shiryar da wanda yake so wanda ya gada ba kamar Aya tana magana ne akan babu laifi lokacin da suka yi tambaya ta yaya za mu ciyar da mu ga waɗanda suke ba mummunai ba minal kufari wal yahudi da wannan ya musu kunci a yi wa waɗannan sadakan to a nan fa sai allah ya nuna babu laifi zai yi a su sadaka shiryar da su ɗin fa ba hannunku yake ba allah shi zai shiryar da su kamar yadda wannan aya ta nuna cewa laisa alaika hudahun walakin Allah hadi man sha. a wata aya Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba shiriya hannun Allah kadai yake an gane in ma to yannaka ba na ido auna tawaffa yannaka fa inna ma menene Allah ya ce alaikal Bala. wa alaina alhisab annabi shi albalagh gamsar da ainihin sako ya ayyuhar rasulu balligh ma ya ilayka Na rabbik isar da wannan sakon shi ne hakkin manzan sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma shi ya janyo ka ya sa ka ala tilas ka yi imani wannan baya hannun manzan sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke ba <clears throat> haka anan Allah subhanahu ala yake cewa laisa alaika hudahum saboda shi wannan shiryawa ba a hannun maza sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ba shi ya za ya talassa alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafa fa yu'azzibuhu Allahu ina al-akbar inna ilaina iyyahum thumma inna alaina hisabahum kaga nafsa alaihim bi musaitir kai ba za ka tilasta mutane ka janyo su ka sa su su yi musu kabin musulunci ala tilas wannan ba aikin ka bane amma wanda ya butulci ya juya ya ce shi ba zai imani ba wannan akwai azaban Allah subhanahu wataala shi zai masa azaba kuma kowa ga Allah zai koma babu wani wanda ya kiyama za ta tashi ya ce shi ya sha ya goya an kasa sanin inda yake babu wannan kusan da wannan to in har manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam afdalul khalqi alal itlaq duk cikin halittu babu wanda ya kai sa matsayi ana sayyidu walad ne adam wala fakar annabi yace ni ne shugaban duk wani dan adam da ka sani a duniya Ya ce ba alfahari nake ba biyadi liwa'ul hamdi tutan godewa Allah ranar tashin kiyama a hannuna take fama min nabiyyin adam wa man siwahu illa tahta liwa'i daga adam alaihi salatu wassalam har zuwa annabawan da suka bi bayansa gaba daya karkashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za su tashi amma hakan Allah ya ce annabi laysa alayka hudahum to kaga anan in har wani shi zai zo ya ce zai tilasta mutane su yi imani to yana kuskure shi mai da'awa wa'azi ne nashi iyaka abinda ake nema a wajenka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai amfani da hikima da ba wannan shine alhikima ai daga hakama ai wannan madama hikiman ma ai daga ainihin linzami da za a sawa ko doki ko duk wata dabban da idan ta butulce idan ta butulce ta soma kokuwa yaya za a yi ai control din wannan dabba igiyan nan da za a sa wannan shine to hikima duk abin da zai sa ka ba za ka yi shemi a dawa ba ka yi hikima janyo mutum ya zai bayanci gaskiya wannan shi abu ake nufi da hikima to wannan shi ne abin da yake shi ya sa ai asali ma shi mai wa'azi na farko dai ka tilasta mutane su karbi musulunci ba hannunka yake ba sannan kuma a matsayinka na dayi ka ce don wani bai imani da abin da ka faɗa ba bai mu je mu yi masa hukunci wannan duk ba kai abin da yake kanka ka faɗa mutane gaskiya wanda Allah ya shirya da shi ya karba wa kulil haqq wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kai dai ka ko waji shike dan kaga makin ka kenan wannan shine amma ka tilasta wani ya shiga ga Abu Talib wanda kowa ya san cewa in dai ka soyayya ta duniya hakan irin son da annabi ba wani halittar da annabi ya alkawari ya zo lokacin da ya zo mutuwa ga shi nan abuja alzawansu wasu manya-manyan ana sun zo sun kewaye shi annabi ya zai cewa ya am kun la ilaha illallah kalimatan hajji na gabi ha inda Allah faɗi la'ilaha illallah in kafa ma hujja a wannan tashin gyama da wannan kallon amma za su ce a ta gaba al millati abdulmuk wayan nan ana za su ce za ka ba addinin abdulmukalli annabi ya sake maimaita ya am kulla ilaha illallah su su sake maimaitawa karshe ya ki faɗi la ilaha illallah annabi da kansa ya ce la'astaghfiranna laka ma lam unhak sai na nema ma gafa matukar ba hana ne aka saukar da ayin waɗannan ayoyi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya yahdi man yasha aka saukar da ayin waɗannan ayoyi sai daga nan ne annabi ya masa wannan gafa? wannan inda a ce annabi zai sa wani cikin musulunci a latilas to da yawa waɗannan mutane cikin addinin musulunci amma bayani shi ne nashi shi ya sa suka ce ai hidayen ma da kanta akwai hidayatul bayan akwai hidayatul taufiq hidayatul bayan shi ne wanda mazu sallallahu ta'ala a rayuwa sallallahu amma hidayatul taufiq a nan aka koye amma hakan ba ai wancan an tabbatarwa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wal ard ala ila allahi tasirul umur wa innaka la tahdi tabbas kai kana shiryawa anan ya zale ka wadawa ba wani tanakut shi littafin babu tanakut a ciki afala ya tadabbaru al-qur'an am ala amfaluha afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira littafin Allah ba ikhtilafi a ciki abinda ake nufi wa innaka latahdi wannan ana magana ne hidayatul bayan kana shiryewa kana fasa ayoyin nan daki daki daidai ta yadda kowa zai fahimta wannan aiki kenan ma ka imani a zuciyar mutum wannan a hannun Allah yake ya muqallibal qulub sabbit qalbi addini ala ta'ati waɗannan addu'ai ake yi din yana tabbatar da cewa shi yawa a hannun Allah subhanahu wataala yake shine nan Allah ya ce laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha wanda Allah ya so duk wanda ya samu shiriya ya gode a Allah ba dabaranka ka ba ilimin ka bane haka Allah ya so za ka fahimci sunna haka Allah ya so za ka zanto musulmi to sai ka gode a Allah ka yawaita aikin alheri wa ma tun fi min khairin duk wani abin da za ku ciya na daga alheri fali kun don kanku ne lada ku zai shafa an gane haka anan Allah ya ce wa ma tun tunfiqu na illa billah ba za fa ku ciya ba sai face dan neman don Allah sai wannan aya tana nuna cewa mumini fa ba za a yi ya fito ya ciyar da dukiyarsa don sai face dan Allah wanda haka sifar sahabban manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma duk abinda aka ciyar dan Allah akwai lada hadisin sa'ad da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujita alaiha hatta ma taj'alu fi fi imatik ba yadda zaka ciyar da sadaka kana neman yardan Allah face sai Allah ya baka lada akan wannan hatta loma ɗaya da za ka sa bakin matarka ta ci sai ka samu lada a kan wayannan to kar ku zaci cewa magidantan nan cefanen da suke kaiwa gidajensu wai a haka kawai hannu empty za su tashi a'a lada suke samu wayannan a wannan bangaren sun fi ku an gane ba yadda kuka iya <laughs> wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum ba wani abin da za ku ci ya faci an cika ta an ba ku ladanku ku kan wannan sai a nan Allah subhanahu ta'ala ya ce wa antum la tuzlamuna ku fa alhali ba za a zalunce ku ba ba yadda za a yi kai aikin alheri ka ce ba za ka samu ba duk abin da mutum zai aikata wa man ya'mal miskala dharratin menene khairan yahu haka na in sha'an ma za ka gani duk aikin alheri ko da da kaɗan ne idan ka yi za ka da shi ya za a nan allah ya ce wa an tumla tuzulamun kufa ba za a zalince ku ba ma'ana ba za a zalince ku ba ba wani kasu da za a yi muku a cikin ba zai yi kai aikin alheri ka je kiyama a ce an manta ba a rubuta ma ba ka ce ya bi akwai aiki na kaza-kaza nan fa an manta ba ya mun failin ba ba haka yake ba a nan duniya ne za ka ga bayan ka gama exam ka gama kwai an zo ana kwamfitin ɗaya result ɗinka wai za a ce akwai wani course ɗinka da an manta ba a sa ba haji ana gima da kai har gaban hod ake zuwa to a nan duniya ne ake wannan a kiyama babu wannan wa an tula tula muna ba wani abin da za a manta duk yadda yake haka za a samu kuma a nan duniya ne gaje a makaranta kaje ka ta jarabawa wani malami kawai ya nakasa ma ainihin makin ɗinka abinda ka samu a rage a baka wanda ka yin gaga za ka ce a hawan lokaci ana rigima za a nemi wani malamin a sake ba da a yi makin kuma ya tabbata cewa an haike ma makin ɗinka to ba haka yake a kiyama abu a can duk abin da ka yi na aikin alheri cikin kamil za a baka kayanka Ba an tumla tuzulamu allah ya ce lil fuqara'i waɗannan sakan sai ya ce a sanya a ba wa ainihin talakawa lil fuqara'i an gane allazina uhsiru waɗanda na ce aka katange su alhasu shi ne an kewaye su an sa musu ganuwa ta yadda ba inda za su iya zuwa shi ya sa Allah ya ce fi sabilillahi amma an katange su na fi sabilillahi ne la yastati'una darban fil ard ba za su iya kai kawo a cikin ƙasa ba yahsabuhumul jahilu agani min at kuma tuni wanda ya jahilci sha'aninsu gani yake musu sufan mawadata ne masu kudi ne minar afu na daga kama kai sun kama kawunansu amma inda za ka ajiye hankali allah ya ce za ka san su ta aihuhun bisi mawa ta alamominsu za ka san cewa ba ba wani ba su da kuɗi a hakan la ya da nasa ilhafa ba sa mata mawa mutane yan wako na naci da na damun mutane wannan aya tana magana ne a kan ainihin muhajirun waɗanda suka yi hijira suka zo da a madina suna da gidajensu suna da gwanaki da gidajensu da dukiyoyinsu da komai amma yanzu an zo an koye su sun zama 'yan gudun hijira bayan sun bayan himmaka sun madina da sunan ba komai a hannunsu da suna fatauci suna da kayayyaki nan su ɗaukar su kai can daga wata ƙasa duk da malaba an san su da wannan lihilafi kwaish ilafihim shita'i was saif duk a cikin wadannan lokutan suna kasuwancin su amma yanzu sanadiyan wannan hijiran da aka yi aka koye su aka kwace musu dukiyoyin su babu jayin ma a hannu to irin wannan talakawan sai Allah ya ce a ba su sadaka kuma ana haka ya ce dalilin talaucewansu Allah ya faɗa wata aya ce lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim an fitar da su a cikin gidajensu ne da kuma min amwalihim min diyarihim wa amwalihim da gidajensu da dukiyoyinsu kafin ne aka koye sa a cikin gidansa ya bar gidansa sannan yana da dukiya yana da shago yana da jari yana da gwana amma duk aka koye sa ya bar wannan inda ya jan nan yanzu ba yi da gida ba yi da jari ba yi da kasu bai san komai ba an zo an kafa ma tanti ya zauna a ciki to dole talauci zai zo ma su na da da suka yi hijab haka Allah yake ce musu lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dhahaban fil ard tafiya cikin ƙasa ta kasuwanci domin dama an san su Allah ya yaba wa sahabbai waɗanda suke kasuwanci da fatauci yace wa akharuna yadhiruna fil ard yabtaguna min fadlillah kasuwanci da suke yi fataucin da suke Allah ya ce fadlullahi falalan Allah daga nan mutum zai tashi ya je Dubai ya je China ya je Kotono ya je ina duk dan fatauci ya kai abin da yake nan can ko ya je kwaso abin da ke kayan haja da ke can ya kawo zuwa nan kaga akwai amfani a ciki bai kashe zuciyarsa ya zo na yana roko ba a ne wannan kamar yadda Allah ya ba musu to su waɗannan da hakan suke ba su kashe zuciyarsu sun zo na ba kasuwancinsu suke yi amma sanadiyan wannan hijira da ta zama 'yan gudun hijira a nan sai allah ya shalil fukara illazi na ofe wa fi sabi lillahi la yasta ta yi'una zarban fil saboda ba sa yin kasuwanci ina yin da daga nan za su tashi su bar maiduguri yanzu su tashi su je china ko ina babu shi kananan 'yan gudun hijira da kenan da muke gani za ka ga su ne kasuwan banki a jadi ko a jangala a jeman guno ina ne dambu a haka ta yawo a da yanzu ina wannan yawace a wacan babu shi haka aka zo aka zauna mutumin da da zai tashi da miliyan goma bakwai takwas amma yanzu a ce goma ya fi ƙarfinsa to ɗayan wa'in nan sai allah ya ce to a ba su sadakan la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya bambanci yan gudun hijiran muhajirun na farko da yanayin yadda su suka kama kansu a nan kalli a nan Allah ya ce na farko sufa uhusiyu sabilillahi ne shi ya za a yace la yastati'una na zarban ardi na uku ya ya ce yace humul jahilu a a in kai baka san su ba za ka ce masu na da kudin sabida ba su zauna da datti ba ba su kashe zuciyarsu sun fito titi-titi suna bi suna hukun mutane ba ya saba wa muljahilu a ga minar ta'afu saboda sun kama kansu amma duk da haka allah ya ce ta aifuhun bisi mahun ta alamomi za ka iya gane mutumin da yake da kuɗi da wanda ba a yi da kuɗi da allah za ka ganewa don wani lokaci yana son ya yi wani abin don kar a gane shi amma abin sai ya makare dole za a gane an gane ta bisi mahun la yas'aluna nasa ilhafan ilha ne naci to ba sa ma ayin wasu ma suka ci a la yas'aluna nasa ilhafan albatta ta kwata-kwata ma ba sa ma makon mutane suka ci a'a in ma kaga sun tambaye ka sai haja ce za ta kawo sugunka to kaga waɗannan wannan ita ce siffan da ana bukatan 'yan gudun mu yau a maiduguri kamata ya yi a ce suna da wadadin ba amma yau in ka fito abin mamaki za ka ga dukkanin titina mata da ya haka ake taro ka bar ma cikin maiduguri yanzu da za ka sannake zuwa nan 'yan su cameroon da sauransu duwala da su za ka gani a bakin titi mata su tara da wasu daga gwaza wasu daga ina ne haka za ka ga wasu daga ba ma duk sun je can a karkashin titi haka za ka ga ana yawo in a bakin shagon mutane kafa yin wannan sangen da kananan yaran don can da yake kumi duk da ruwan sama da ake yi haka za su kwana su tashi kuma su nan da wannan sangen su ajiye a gefe su tashi kuma su fita bara wanda wasunsu suna da 'yan uwansu a nan cikin mai duhu, wasu suna da 'yan uwansu a nan ba da sauransu amma sun ki dama za su iya kawo nan gwamnati za ta iya taimaka musu amma sun kashe zuciyarsu sun sa wannan hukun a gaba to kun ga 'yan wannan ba haka ake bukata ba don an ce kai don gudun hijira ne ba wanda ya ce ma eh, shi kenan kada ka bi dokokin musulunci gaba daya ka je ka rayu yadda ka gada ma ba haka ake yi ba abin da ya zanto tilas na dole a fito dole ne kuma nan da za ka ga cewa faruwan wannan fitina an shiga cikin yin wannan matsaloli da aya take magana don tabbas da dama waɗanda suna da kasuwancinsu sun rasa jarinsu sun bar gidajensu kaf a duniya babu fitina da za ta janyo wa mutum talauci kamar a koya ga a cikin garinka da gidanka a inda kake babu fitinan da ta shi ya sa Allah ya ɗauki alkawari ma yahudawa cewa ba za ku tara fitina ku koyi mutane a cikin gidajensu ba wa huwa muhammadun alaikum ya kharajihum haramun ne ka fitar da mutum a cikin gidansa ka zo ka tada bamba tada jima a koyi mutane mutane suna zaune a gari lafiya lau amma wai yau sai ga wai an za a kafa mutum tanti a ciki a cikin sange mutum ya kwanta ya tashi a hakan ma wani mugun zai biyo su da wani bom ya zai sake kashe su mai mutum in yaje zai faɗa wa Allah halin kakani a yi da aka sa bayan Allah nan a ciki duk lokacin da ka bar gida shi ya sa malam shi ya ce duk wanda ya bar gida wannan magana ce fa akwai balaga a ciki akwai balaga kana zaune ka yi tafiya ka gani wani lokaci sai ka zauna ka yi kuka don yunwa haka aka kwaso bayan allah na aka zo aka jibge su amma hakan wasu sun san abin da suke yi in aka ba su taimako za ka ga cewa da dama za ka ga suna tura wulu bayansu za ka ga wani su wani wane ne a tarugu suna sayarwa da albasa a yan gudun hijira da dama akwai yin wayan nan wani ma ina a shi ta niyya ma dan mai ma ya ma ga kai da dan boinin ma shige shige ma ya ga. ka je nan kasuwan shanu da wa'aika za ka ga wasu hada da suke yi ba za ka zaci cewa tun an haife su a cikin maiduguri yake babu ya waye idan sama ya bude tun ya mamanta cewa shi don gudun ji ne amma wani haka ya kashe zuciyarsa yau ya basa da za a dauki dubu hamsin za a basa ta zai biya wani sadakin daban shi ya sa za ka ga cewa suka yi ta awatayya uku ba ku yi da aka yi da wannan ba a wani na gara ba sa aka yi ta yi a cikin kamfan nan wanne dadi ma suka ji kai da kake kwana a cikin tenti kaje ka tara mata biyu uku bai shi ya sa yan jiyar ma suka hana ba su ko in ba su mazan aka soma ba wa mata su kuma matan da aka soma ba su su kuma kun san abin da yake faruwa yanzu suka soma canza mazajensu sun samu kuɗi sun waye idinsu ya wune shi yaro aka ga cewa kawai yan bani sun zole su shi kenan a shaida ma rayuwa haka take ina ni ina wancan kauyen sun mafahimci cewa mazajen na zama shi yan kauye ne tuni ya kamata su canza ko suka yi ta zuwa kotu za ga cewa a kuli eh muke su a raba mu da mazajen mu haka yanzu halin da ake ciki a daidai lokacin da muke kiran 'yan gudun hijira ya zanto suna da wannan ya saboda muljahilu agniya aminat ta'affuf ta'ibuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhaban a lokacin da muke kiran 'yan gudun hijira sun samu irin wannan ladabi a cikinsu sai ga wasu a cikin birnin a nan cikin maiduguri za ka ga suna zuwa muna suna kafa tanti su ma zama masu ba su ba wata fitina bane ta same su ba bala'in da ya sauko musu suna zaman lafiya inda ba yi wannan fitinan ba ina za su je za su ci abincinsu amma ina tabbata muku inda a ce za a ji a kama 'yan gudun hijira da suka kafa tanti a munan nan a ce za a yi screening da dama za ku samu 'yan uwanku ne na cikin birni bayan kauye ba to kaji har kashi biyu ko kashi ɗaya ne mayan gudun hijira to kaji to kaga wannan bala'i ne wasu waɗanda su kuma ba ma abin da ya shafe su za ka ga suna yawo majalisa-majalisa a matsalaci jama'a salamu alaikum wane ne wani mayan ya tashi kakansa ko ubansa zai kashe abun kunya wani zai jama wai shi likafani yake so ka san neman abin da za ka yi kayi a kai sai likafa ne kaga ɗayan mutuwar zuciya da mutanenmu yanzu suke yi wala abun ya zama abin tausayi ka kashe ubanka ka kashe kakarka ka kashe yarka wane ne wane ne ina da mara lafiya a asibiti a th wallahi yanzu kudin mota ba ne da an rubuta mun magani to me za a ce da wannan to gaskiya ya kamata tun kana kafin ka taso ka ayyana a hanka cewa fa kai ba za ka kashe zuciyarka ka zauna ba ya zanta ka amfani kanka ka amfani iyayenka ka amfani al'umma ka amfani musulunci wannan shine abin da ake bukata ba malikin aba malikin la tas'alin nasa waltamis bi kaffaika fadlallahi wallahu awsa'u walau su'ila an-nasu turaba la aushaku, idza qila hatu an yamallu wa yamna'u aba malikin la tas'alin nasa waltamis ka daina zuwa kana ga kon mutane waltamis bi kaffaika daga hannunka ka nemi fadlallahi falalan Allah wallahu awsa'u Allah yana da yalwa duk abin da kake bukata zai baka an gane wallahu ausa'u walau su'ila nasu turaba la aushaku idza qila hatu ayyamallu wa yamna kaga dai kasa da zaka cewa mutane ku dibo wannan kasan ku bani, gobe ku ce ku dibo kasa ku bani. Allah za su ce sun gaji ba za su baka ba kai da Allah baka da hannu ne sai ka ji wannan an samu dole ne zaka ji shi ya sa ko ubanka ne yau zai ɗauki abu ya baka gobe ya baka jibi wata zai ki ya baka amma kalli wa'annan haka anan Allah yake siffanta su ya jahilu aljahil anan yana nufin cewa wanda ma'ana bai san halin da suke ciki ba dama shi aljahal din ai adamul ilm ne dama wanda bai san halin da suke ciki ba sai ya zace su aganiya'a suna da wadata alhali kuma ba su da wadata minar ta'affuf don kama kai duk wanda zai kama kansa zai ba Allah zai ba sa fawan da zai iya ya kame kansa amma a nan ta'arifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa wa'annan a hakan suke kuma haka ake bukata hadisin da imam muslim ya waito hadisin abu hurairah manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa laysal miskinu allazi tawduhu tama wa tamatan ba miskini bane ba wanda wai zai zai ce ma ba ni ka bashi dabino ɗaya, ka bashi goma ashirin sai ya tafi ya bar kanka a yace wannan ba miskini bane wallukuma wallukuma tani yace a'a innamal miskinu allazi yata'affaf miskini shine wanda zai kama kansa ba yi da amma wallahi baka ka sani ba ya so dama a cikin anguwa akwai waɗanda za su kwana da 'ya'yansu wallahi ba su ci abinci ba kuma makwatansu ba za su sani ba ba za su sani ba shi ya sa wani lokaci ma wai ka ce mutum yana da wadata ba za ka yi ma ba za ka yi kuskure don wasu ba ba su da wadatan amma suna nuna kamar suna da inda za ka aika za su ji to ɗin azumin nan yanzu za ka ga kana da wani guntun shinkafan ka kwano ɗaya biyu za ka ce gidan wani mai za su yi da shi ba ka sani ba ne la'alla ba ba su da ka aika kwano ɗayan ka gani sai su yi farin ciki wa ma tun fi gomin khairin duk wani abin da za ku ciye na daga alheri fa inna Allah bihi alim Allah ya san da wannan abin lazimin sanin shine ai zaka samu sakayya wa inna allaha bihi alim alladhina yunfiquna amwalahum kaga wadanda kuma suke ciyar da dukiyoyinsu yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar a cikin dare a cikin yini sai an wa alaniya kaga al-layl da asir kaga sune suke tafiya daidai haka ne ba an-nahar da alaniya a cikin kowanne hali a kowanne zamani zaka ga suna ciyarwa falahum ajuhum suna da lada inda a wajen ubangijinsu Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma zaka samu cewa babu wani khaufi tattare da su babu wata damuwa abinda zai dame su wannan karanta mana allazina yaquluna ghaiba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله سبحانه وتعالى يكتب الذين يأكلون ودن دسكا يزكن الذين يأكلون عبا ودن دسنا لا يقومون عن ودن نمباسا تاشي illa kama ya komu lazi ya takabbatu shaitanu min almas face sai irin tashin da zai yi mutumin da yake shaidan ya dan buge shi na daga ainihin masu na shi ne na hauka shaidan idan ya taba mutum ya buge shi ya zanto bai samu daidaituwa ba na hankali kamar ya yake wannan tafiyar zato irin wannan tafiyar a irin hakan za su tashi masu cin ribayin ji Allah ya ce zalika wannan abin da fa zai shafe sunan fa ba don komai ba ne bi annahum domin su ƙalu suka ce inna malbai'u ai siya da sayawa ciniki da kuke ganin nan ma ai misalin ba shi ma kwatankwacin aiban yake Allah ya ce wa halallahu bai'a. Allah ya halatta ciniki siya da sayawa Allah ya ainihin ya halatta shi wa haƙa ma Allah ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun mai rabbih duk wanda wa'azi ya zoma daga wajen ubangijinsa fantaha sai ya hannu. ya daina sanadiyan wannan falahu masalaf abinda ya shuɗe ya gabata ya tabbata ga shi wa amuruhu ilallah ta wannan falamayinsa ya zuwa ga Allah yake wa man ada amma wanda ya sake dawowa fa ulaika ashabun nar Yan waɗannan 'yan wuta ne in ji Allah hum su ha a cikin wutan khalidu na masu wanzuwa ne yamhaqullahu riba Allah zai shafi albarkan aiba wa bi sadaka zai ba da albarka ga sadakan da ake yi duk wasu sadakoki da ake yi Allah zai sanya albarka wallahu Allah la hibbu baya so kulla yi duk wani mai yawan kafarci athimun mai yawan zanibi Allah baya so innal ladzina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihat sannan suka aikata kyawawan ayyuka wa aqamus salata sannan suka sayar da sallah wa atuz zakat sannan suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su na musamman zai tabbata a gare su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu fasawa da firgici tattare da su wala hum yahzanun ba za su samu kunci da damuwa ba inji Allah subhanahu wataala yake cewa idan kuka duba waɗannan ayoyi bayan da Allah ya magana akan waɗanda suke neman dukiyarsu ta hanyar halal suna ciyarwa ta hanyar da ya dace ba ma tun fi kuna illabti za a waje illa da ake magana sai aka sake kagata al'akala zuwa ga waɗanda suna cin kuɗin banza suna zaluntar mutane su yi ta cin kuɗi a iska haka tattare da mutane su ne masu cin riba a nan Allah ya ce allazi da ya kuluna sai aka yi ta abiyar da al'akulu, wanda kuma ba wai al'akul ɗin kare ake nufi ba dukkan dukiya ta hanyar riba ko ta wacce hanya ka fada cikin ya na riba don kada ka ce ai aya tana magana a kan waɗanda aka ci ba sai ka yi cafa ne kafa ka kai a gida an ci da wannan kudin na za ka fada aya ka je ka siya wata waya ko kuma mota ko kuma ka siya riga kasa ko wani takalmi ko agogo ka ce ayi baka ci ba a'a wannan ana magana ne al'akal ɗin ba don komai ba ne don duk wani amfani da mutum yake yi da dukiya ci ɗin shi ne a gabaye shi ne algazul asasi su an fahimta. ki ai ya sa a kan dukiyan ma Allah ya ce innan lazina ya kulu na ma zulman innama ya kulu na fi butu ne himna kaga nan sai Allah subhanahu wataala da kansa yake cewa waɗanda suna cin dukiyar mahaya kaga ba wai sai ci ɗin kaɗai ba kowace hanya in kaga kaje wani ya su ya ba ya ba mota motar san na marayu ne kaje ka dauka kai amfani da wannan motar ka hana waɗannan marayun kai ma ka fada a cikin da zai ya kulo da ya ta ma zulman ana yin ta al'akal akan kawo ne domin a nuna ma cewa ai asali din dama ai akal din shine ci din shine a gaba sannan tukunna sauran amfanin zai biyo baya Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina ya'kuluna ayba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu bish-shaytan illa kama kaf anan fi mawdi'i nafsi wa jali limazza'in mahzub ai la yakumuna illa qiyaman misla qiyamil ladhi yatakhabbathu ash-shaytan kenan at-takhabbut shine ta yadda bugu bugu idan bugun da zai saka ka kasa da daidaituwa shine abin da yake nufi domin zuha yake cewa aitul manaya aitul manaya khabba ashwa man tusib tumitu wa man tukhti amma fahami khabba ashwa akan ce kaga mutumin da ya kasa samu daidaituwa cikin lamarin sa an gane to wani khabatuhu shaitanu min almas almas shafa na hannu abinda ake nufi amma galibi in shaitan in ya buge ka zaka kasa samun daidaituwa sannan zaka gigice ta wajen hankali sai ka ga cewa lamarinka babu saiti a cikin lamarinka almas ya zawa su ga jama'a aljunun kaga ai dawa shi ya zama wanda shaidani ya taba shi ya dan samu hauka ai za a ci ai masu ne yake damunsa ko za a ce yana da masu wannan shi ne sai wannan yana nuna cewa waɗanda suna mai da martani waɗanda suka ainihin suna kayan cewa abinda ake nufi da ainihin farfadiya suna ga cewa ba masu ne na shaidani ba ne wa'annan za su yi kuskure akwai wanda yake iya eh, kwakwalwa za ta tabo za ka ga za ta yanke wuta mutum ya fadi ya suma ko wani menene haka nan kuma akwai masu na shaidani shaidan da zai taba mutum za ka ga zai fadi ya yi ta bigi ba ya yi a jikinsa da sauransu nan akwai hadisan da suka zo a kuma 'yan nan. kuma waɗanda suna da fanni a kan abin da ya shafi ilimin hukiya da sauransu inda za ka taba su za su fito ma da bayanai fiye da wannan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu ayba wannan tashbihi ne abin da ake cewa tashbih maqlub wanda idan gobe idan muka zo za mu yi bayani mai ake nufi da tashbih al-maqlub amma Allah mai da musu martani da suka ce innamal bay'u mislu al ayba sai Allah ya ce wa halallahu al-bay'a wa harrama al ayba kaga maganan riba Allah bai halarta ba ku daina kiyasin siya da sayarwa da cin riba kudin zalunci wannan shi ba daban ne kasuwanci shi ba daban ne ku daina hada waɗannan abubuwa shi ya sa suka ce laka ya zama nas shi albayu ayan nas ne shi ya za wa halallahu albai'a amma yi ba fa babu nasi ba <laughs> ba Allah ya haramta shi to shi ya za wal khulfa wal khulfa lin nasi aw ijma'in da'a fasada li'tibari kullu wa'a? ana ce fasidin laiti bai. ga abin da halarta abin da yake akwai aya akai akwai kai za ka je ka kawo wani ka a kwakwalwa za ka kawo ka saba nas malaman usul suke cewa fasidun bayu suke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah gobe in mun zo zamu sake maimaita aya insha Allah ta'ala Allah nan gaba in mun zo Allah